nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الذي farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha dubu biyar da 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yau asabar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin inda da farko za mu gabatar muku da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu ne da kullum. A halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Mai ba da shawara ga kwamandan dakarun kare jin halin musulunci ya bayyana cewa tabbas za aiwatar da harin ɗaukan fansa na alkawarin gaskiya na uku kan Isra'ila. Firaministan gwamnatin mamayar Isra'ila ya ba da umarnin tsananta kai hare-haren wuce gona da iri kan yankunan yammacin gabar kogin Jordan, biyo bayan hare-haren bama mai da aka kai kan birnin Tel Aviv. dakarun izidin alkassam bangaren sojin kungiyar hamas za su saki fursunonin yahudawan sahayoniya guda shida a madadin fursunonin falasinawa biyu. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan mai ba da shawara ga kwamandan dakarun kare juyin johalin musulunci na iran ya bayyana cewa tabbas za su aiwatar da harin ɗaukan fansa na alkawarin gaskiya na uku mai ba da shawara ga babban kwamandan dakarun kare juyin johalin musulunci na Iran Birgediya General Ibrahim jabari ya jaddada cewa tabbas za a gudanar da harin ɗaukan fansa na alkawarin gaskiya na uku a daidai lokacin da ya dace kuma daidai da karfin da ya dace kuma harin zai rusa ci gaban gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila musamman a birnin Tel Aviv da Haifa. A jawabin da ya gabatar a yayin atisayen fiyayyen halitta manzon tsira Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da mutanen gidansa na dakarun sa kai na Iran a birnin Birjan da ke gabashin ƙasar Iran Birgediya General Jabari ya bayyana cewa shahidai biyu hajj Kasim Suleimani da Said Hassan Nasarullah ta hanyar ayyukansu na ilimi sun samu damar tarbiyyantar da jagorori masu jajircewa da kwarjini waɗanda dukkaninsu masu adawa ne da ɗabi'ar girman kai da kama karya. Ƙungiyar Hezbollah ta bayyana cewa ba za su yarda ƙasar Labanan ta miƙa kai ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila da Amurka ba. Mataimakin shugaban majalisar zattaswar ƙungiyar Hezbollah Sheikh Ali da mush ya jaddada cewa ba za su amince ƙasar labanan mai cin gashin kanta ta kasance ƙarƙashin dokar haramtacce ƙasar isra'ila da amurka ba a ƙarƙashin matsin lamba da barazana na kai hari kan filin jirgin saman labanan da sauran muhimman wuraren ƙasar sheikh damush ya jaddada a cikin hudubarsa ta sallar juma'a cewa ya zama wajibi gwamnati ta magance matsalar jiragen saman iran zuwa ƙasar labanan domin wannan batu ne na farko da na ƙashe yana da alaƙa ne da 'yancin kai da kuma martabar ƙasar labanan kuma hakan na nuni da kwace 'yancin matakin da ƙasar labanan ta ɗauka saboda hana jiragen saman iran a tashi a filin jirgin tashi da saukan jiragen sama na birnin beirut wani mataki ne na haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka kuma hakan wani kofar kuma hakan wani tsoma baki ne a alaƙar ƙasa da ƙasa ta labanan kuma hakan zai buɗe kofar jerin buƙatu da ginda ya sharuɗa kan batun jigilar jiragen saman iran kuma ba a san inda zai ƙare ba saɓanin muradun labanan da al'ummar ƙasar a wani labari kuma mataimakin shugaban majalisar zartaswar ƙungiyar hezbollah sheikh ali da mush ya tabbatar da cewa an gayyace su domin halartar jana'izar said hassan nasarullah wannan fitaccen shugaba mai girman tarihi a wani yanayi na musamman mai tarihi da wayewa. Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya ba da umarnin tsananta kai hare-hare kan yankunan yammacin gabar kogin Jordan biyo bayan hare-haren bamabamai da aka kai a birnin Tel Aviv. Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba da umarnin kai hare-haren wuce gona da iri kan sansanin 'yan gudun hijira na Tulkaram da ke arewacin gabar yammacin kogin Jordan a jiya Juma'a. yanzu kusan wata guda kenan Netanyahu ya ba da umarnin tsananta kai hare-hare kan sansanin 'yan gudun hijira na Tulkaram kamar yadda ofishinsa ya bayyana kwana guda bayan tashin bamabamai kan motocin bas-bas a yankin Batiyam da ke kudancin birnin Tel Aviv fadar mulkin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Ofishin Firaministan ya bayyana cewa kwanan ne Netanyahu ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na tulkaram inda ya ba da umarnin kai hare-haren wuce gona da iri kan yankin masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da kenan birnin tehran dakarun izzuddin alkasam bangaren sojin kungiyar hamas za su saki fursunonin 'yan sahayoniya guda shida a madadin fursunonin falasinawa ɗari shida da biyu a cikin tsarin yarjejeniyar musayar fursunoni na ambaliyar al'aksa da kuma a cikin kashi na bakwai na matakin farko na shirin musaya za a sako wasu sabbin fursunonin isra'ila guda shida da suke hannun dakarun alkassam bangaren sojin kungiyar hamas a ranar a yau asabar tare da bayyana sunayensu a sakamakon haka mamayar za ta saki sojoji fursunonin falasinawa 602 falasinawa 50 daga cikinsu an yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai ne a gidan kurkuku wasu 60 daga cikinsu kuma an yanke musu hukunci mai tsawo da kuma fursunoni 47 na wafa al'ahrar da aka sake kama su bayan zaman gidan yari a baya. hakanan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta saki fursunonin falasinawa 445 daga cikin mazauna gaza waɗanda aka kama su bayan ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 fursunonin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila shida da za a sako a ranar a yau asabar ɗin nan za a ƙara da fursunoni goma sha tara masu rai da kuma matattun yahudawan sahayoniya guda hudu da gwamnatin isra'ila ta karɓe su tun bayan da aka cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza da zai fara aiki kwanaki talatin da hudu da suka gabata bayan shekaru 47 faransa ta janye daga sansanin sojin ta mafi girma a ƙasar abricos a hukumance faransa ta mayarwa abricos babban sansanin soji da ta mamaye kusan shekaru hamsin kusan shekaru hamsin a kusa da birnin abijan a wani bangare na yarjejeniyar da kasashen biyu suka kulla filin tashin jiragen saman filin tashin jiragen ruwa na port boyd wanda ke ɗauke da bataliyar sojoji na 43 da na ruwa ya shaida bikin mika ta inda aka gudaga tutar abirkos a farfajiyar sansanin kuma an canza sunan sunanta da sunan babban hafsan hafsoshin soji na farko a afirkos thomas da kin watara wanda hakan ya janyo ƙarshen kasancewar faransa a ƙasar a shekarar 1977 karshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu ne da kullum, da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen ku huta lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum, yau Asabar, 22 ga watan Fabrairu na shekara ta 2025. wanda ya daidai da 23 ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan fabrairun shekara ta 2006 wasu bama-bamai suka tashi kuma suka lalata ginin hubbaran imam ali alhadi alaihi salam da kuma ɗansa imam hassan al-askari alaihi salam wanda yake birnin samarra na ƙasar iraki manufar ta da waɗannan bama-bamai a waɗannan wurare masu tsarki ga musulmi musamman mabiya masabar ahlul baiti ita ce haɗa su faɗa da kuma tada rigingimu na addini a kasar irakin a lokacin da aka kai waɗannan hare-hare amurkawa ne dai suke iko da garin na samira limaman guda biyu jikokin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kuma abin girmamawa ga dukkanin musulmi sannan kuma su ne limamai na goma da na goma sha ɗaya a mazhabar mabiya ahlul bait alaihi salam mazhabar shi'a imamiyya sai dai kuma bayan tashin waɗannan bama-bamai malaman shi'a a kasar iraki sun hana mabiyansu shiga duk wata rigima da kowa musamman ma da yan uwansu a halin sunna wanda kuma hakan ne ya hana kasar iraki wadda galibin mutanen kasar mabiya masabar shi'a ne shiga cikin fitintunu na addini masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da sa gabata a rana irin ta yau 22 ga watan fabrairun shekara ta 1958 abul kalam ahmad azad malami kuma ɗan siyasa a ƙasar Indiya ya rasu abul kalam ya kasance fitaccen malami kuma ɗan siyasa musulmi a ƙasar indiya da kuma a lokaci guda ya kasance ɗan gwagwarmaya da mulkin mallaka na turan burtaniya a ƙasar inda ya kasance ɗaya daga cikin abokan mahatima Gandi wanda ya gwagwarmaya da turawan burtaniya domin samun 'yancin kai na ƙasar indiya sakamakon irin matsayar da ya ɗauka wajen bijirewa umarnin turawa 'yan mulkin mallaka an sha kama shi da tsare shi a gidan kaso na turawa bayan samun nasarar kawo ƙarshen mulkin mallakan turawan birtaniya a indiya ya zama ministan ilimi na farko a ƙasar hakanan kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun musulmi waɗanda suke yin kira zuwa ga haɗin kai tsakanin dukkanin al'ummar ƙasar indiya da kuma al'ummar musulmi a tsakanin su ya rubuta littattafai masu tarin yawa a ɓangarori daban-daban na addini da siyasa da kuma gwagwarmaya da tarihi daga cikin littattafansa da ya rubuta akwai tafsirin alkur'ani mai tsarki mai suna tarjumanul qur'an sai kuma yantacciyar indiya da kuma babban littafin nan da ya rubuta mai suna shahidi wanda ya rubuta a kan rayuwar imam hussein alaihi salam masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kammala rubuta kundin tsarin mulki na jamhuriyar islama ta iran na kuma aka gudanar da zaben majalisar shura a karan farko marigayi imam khomeini ya naɗa Ayatollah Dr. Muhammad Hussein bahishti a matsayin alkalin alkalai na farko bayan nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar Iran. Dr. shi ne ya fara tafiyar da dokoki na addinin musulunci wanda yake cikin kundin tsarin mulki na ƙasar Iran. Sai da kuma daga bisani makiya jamhuriyar musulunci ta Iran ɗin sun kashe shi a ƙoƙarin su na wargaza wannan sabuwar gwamnati da aka kafa a ƙasar. Da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar 'yan sanda na cikin gida na kasar iran suka sami nasara da cafke shugaban kungiyar 'yan ta'adda wadda ake kira da jindullah abdulmalik rigi wanda wani aiki ne aka aiwatar mai sarkakiya domin kama shi da farko dai kungiyar jindullah tana da mazauni a yankin kudu maso yammacin kasar iran ne wanda kuma yake kan iyaka da kasar pakistan a bangaren lardin balochistan mayakan kungiyar jindullah sun kashe jami'an tsaro da dama na kasar iran sannan kuma sun kai munanan hare-hare a cikin masallatai da wuraren taruka da dama a cikin kasar sannan kuma duka suna yin hakan ne da sunan fada da gwamnatin in shi'a ta iran kungiyar tana samun tallafi ne kai tsaye daga amurka da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa a lokacin da jami'an tsaron kasar iran suka kama abdulmalik rigi yana kan hanyar sane ta zuwa wata ganawa da wani babban jami'in tsaro na gwamnatin amurka a kasar kyrgyzstan amma a lokacin da jirgin da yake dauke da shi daga birnin dubai ya ratsa a kan sararin samaniya ta kasar iran sai jami'an tsaro na kasar suka tilasta wa jirgin sauka a birnin bandar abbas sannan kuma aka kama shi sau kuma kyale jirgin ya wuce bayan gurfanar da shi a gaban kotu an yanke wa malik rigi hukuncin kisa kuma aka zartar da wannan hukunci 'yan watanni bayan hakan. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na sittin da 64 inda da Allah Ubangiji a yau a cikin shirin namu za ku ji irin yadda Iraniyawa suke gudanar da taruka na jana'iza da kuma yin addu'a ga mamaci. Daga cikin muhimman tarurruka da ake yi na yin addu'a ga mamaci shine tarurruka na lokacin ashura na tunawa da shahadar Imam Hussein salam a lokutan da wani ya rasu kuma akan gudanar da tarurruka na ta'aziyya tare da saka buƙaƙen kaya da yi masa addu'a da kuma karanta alkur'ani mai tsarki a cikin masallatai da Allah ubangiji idan ana tare da mu a cikin shirin za a ji yadda za ta kaya tsakanin muhammad da abokinsa hamid inda za su tattauna dangane da yadda ake gudanar da irin waɗannan tarurruka a iran amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. تو میخواهی کار کنی؟ کی کنا سن کی ایکی برنامه شری تو برنامه داری کی کنا شری فردا گوبه بعد از ظهر بعد ظهر من میروم نی اینا زوا من میخواهم بروم نی اینا سو انجی مسجد مسلاچی چه خبر است؟ میکی فاروا آن موقع ونچن لوکچی وقت لوکچی نماز سله وقت نماز لوکچن سله مراسم تارو ختم addu'a ga mamaci. Marasame khatm. Taron addu'a ga mamaci. پدر محبی دوستم ابوکینا قبل کپین او از دنیا رفت شی یارسو خدا رحمتش کند الله یجکنسا پس کنن سه اوکو سوم نه اوکو هفت بکوی هفتم نه بکوی چهل اربعین چهلم نه اربعین فرد متون افراد متانی فوت شده وندا یرسو سوگواری ادعا گمامچی داریم منادا خانه گیده فرق نمی کند babu bambanci ma migirim mu muna karɓa ma begirim mu mu karɓa cekar wani aiki cekar mikonid wani aiki kuke yi مردم متنی آنها قرآن میخوانند سو سنا کرانتا القرآنی آنها گوش می کنند سو سنا سورارن صحبت مگنا سخنران mai jawabi Mazhabi. na addini gush mi konand suna sauraron lebaste meshki baƙaƙen tufafi shomo mi pushid ku kuna sakawa درست است؟ هکنه؟ ما می پوشیم مو منا سکاوا نزدیکان دنگی همدردی الهینی همدردی می کنیم مناتیا الهینی madalla da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid a cikin harshen Farisanci. فردا میخواهی چه کار کنی؟ برنامه ای داری؟ آره فردا بعد از ظهر میخواهم به مسجد بروم بعد از ظهر در مسجد چه خبر است آن موقع که وقت نماز نیست برای مراسم ختم پدر دوستم به مسجد می روم. پدر دوستم سه روز قبل از دنیا رفت خدا رحمتش کند پس برای مراسم ختم به مسجد می روید بله روزهای سوم، هفتم و چهلم برای افراد فوت شده مراسم سوگواری داریم در مسجد در مسجد یا در خانه فرق نمی کند که کجا مراسم بگیریم در مراسم سوگواری چه کار می کنید؟ مردم در مسجد قرآن می خوانند و به صحبتهای سخنران مذهبی گوش می کنند آیا لباس مشکی هم می پوشید؟ درست است؟ بله لباس مشکی می پوشیم و با نزدیکان فرد فوت شده هم دردی می کنیم kuma dalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana amma da fassarta a cikin harshen hausa فردا میخواهی چه کار کنی؟ برنامه ای داری؟ گوبه میکچه سو کی کنا شیری آره فردا بعد از ظهر میخواهم به مسجد بروم ای گوبه باین ظهر اینا سو انجه چی بعد از ظهر در مسجد چه خبر است؟ آن موقع که وقت نماز نیست bayan zuhur a masallaci me ke faruwa lokacin dai ba lokacin sallah ba ne برای مراسم ختم پدر دوستم به مسجد می روم. پدر دوستم سه روز قبل از دنیا رفت. زنج مسلچی نه دومین تران الدعا گا ابوکن بابانا. ابوکن بابانا یا رسو کwanaki uku da suka gabata. خدا رحمتش کند پس برای مراسم ختم به مسجد می روید الله یه ji کنن زاک جای ka حالت masallaci ne domin بله روزهای سوم، هفتم و چهلم برای افراد فوت شده مراسم سوگواری داریم. ای رانکون اوکو باکوی da arba'in muna zuwa mu yi taron addu'a ga mutane waɗanda suka rasu. Dar masjid? A masallaci? Dar masjid yo dar khane, farq nemi konad ke kojo marasim begirim. A masallaci ko a gida, babu wani bambanci kan inda za a yi taron. Dar marasimin sugwari چه کار می کنید؟ اورن تران ادعا ممچی میکوکی مردم در مسجد قرآن میخوانند و به صحبتهای سخنران مذهبی گوش می کنند. متعنی سنا تاروا a masallaci suna karanta alkur'ani suna kuma sauraron maganganun mai jawabi na addini. آیا لباس مشکی هم می پوشید؟ درست است؟ شن کنا سکا بگاکن کایا؟ هکنه؟ بله لباس مشکی می پوشیم و با نزدیکان فرد فوت شده همدردی می کنیم ای muna saka baƙaƙen کایا sa'an کما منا تیا الهینی گا 'yan uwan wanda ya rasu. madalla to jama'a masu da an daji yadda ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa hamid dangane da tattaunawar da suka yi kan yadda ake gudanar da tarukan addu'a ga mamace a iran saboda karancin lokaci da muke da shi dole a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan allah ya kama za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin amma kafin wannan lokacin a waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman malam majulai ta haɗa shirin afefe ne abdullahi salihu katsina da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan na Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Isoshin rayuwa Madala masu sauraro idan kuna tare da ma cikin shirin da ya gabata, mun ci gaba da kawo maku sirar Imam Alhassan salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirmu da ya gabata dai mun fara magana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara shirye-shirye don tabbatar da cewa iko ya koma ga hannun Aliyu da Abi Talib alaihi salam bayan wafatinsa a nan ne sai ya haɗa rundunar usama ɗan zaidu wani yaro ɗan shekara goma sha bakwai a duniya sannan ya tattara manya-manyan sahabai tare da shi sahabbansa wa'anda suka hada da abubakar da umar da usman da abu ubai da ɗan jirra da wasu da dama karkashin rundunar ta usama kuma manzon allah sallallahu alaihi wa ya fahimci cewa wa'annan sahabban suna da kwaɗayin shugabanci a bayansa don haka ya hada su ƙarƙashin jagorancin usama don su bar madina ya ɗaura tuta ya ba usama ɗan zaidu ya ce masa ya je ya yaƙi kafirai a ƙasar da aka kashe mahaifinsa wato zaidu ɗan harisa sai usama ya karbi tutan sannan ya je wajen madina a wani wuri wanda ake kira jur ya kafa sansanin sojojinsa a can yana jiran su fito amma suka ƙi fitowa saboda suna sukar jagorancinsa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi a kan wannan rundunar amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya sake fitowa duk da cewa yana cikin tsananin rashin lafiya ya sake masu magana inda ya ce masu Usama ɗan Zaidu ya cancanci shugabanci haka ma babansa ya cancanci shugabanci kafinsa amma jagoranci baban nasa ma an yi sukansa sannan ya la'anci waɗanda suka ƙi zuwa tare da usama bin zaid wannan dai shine rundunar sojoji ta ƙarshe wanda manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafa ta a ƙarshen rayuwarsa kuma mun san yadda al'amarin ya kasance a lokacin don bayan sun ƙi tafiya sai suna zuwa gidansa suna son samun labarin mutuwarsa don haka a ranar alhamis ta ƙarshe a rayuwarsa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sun taru a gidansa suna ban kwana da shi sai ya ce masu ku bani abin rubutu in rubuta muku abin da idan kun yi riko da shi ba za ku bata ba har abada sai suka yi ta jayayya a tsakanin su wasu suna cewa a kawo wasu kuma suna cewa kada a kawo don bai san abin da yake faɗa ba a nan ne dai sai ransa ya ɓaci sai ya ce masu bai kamata ku yi jayayya a gaban annabi ba ku tashi ku fita ba tare da wani bata lokaci ba sai suka fita wannan hadisin kamar yadda ya zo a cikin buhari ibnu abbas yana kiransa da musibar ranar alhamis musibar ranar alhamis wacce ta hana manzan allah sallallahu alaihi sallam rubuta abin da idan mutane sun riko da shi ba za su taɓa bata ba har abada ya sai ya kuka har ya jike geminsa wannan yana nuna cewa abinda zai rubuta wa al'ummarsa yana da matukar muhimmanci kuma yana da dangantaka da makomar al'ummar gaba ɗaya sai dai manzan allah sallallahu alaihi sallam bai rubuta wannan abun ba amma ya faɗe shi a wasu wurare kafin ɗakinsa na wafati ko kuma ranar alhamis kafin rasuwarsa don haka idan ya nana tashi a kan gadon wafatinsa sallallahu alaihi wa sallam zai ƙarfafa abin da ya faɗa a duk tsawon lokacin da ya ɗauka yana isar da wannan al'amarin ya faɗe shi a hudubobin da ya yi a hajji da kuma ranar gadir wato 18 ga watan zulhajji na shekara ta goma bayan hijira da kuma sauran wurare daban-daban sannan don sun san abin da zai rubuta ne Ya sa suka ce masa littafin allah ya ishe mu wato ba ruwanmu da iyalan gidanka daga nan kuma musawwara yadda diyarsa zahra salamula alaiha ta ji a lokacin wafatinsa tana kusa da shi kafin mala'ikan mutuwa ya zo masa sai tana cewa kaiton bakin ciki na da baƙin cikinka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dube ta da idon rahama sai ya ce mata babu baƙin ciki ga babanki daga yau a lokacin da rashin lafiya ta yi tsanani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hankalin zara salamun alaiha ya ƙara a tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya sawaka mata baƙin ciki da take ciki sai ya ajiye ta kusa da shi sannan ya asirta magana a gare ta sai ta yi kuka sai ya sake asirta wata magana a karo na biyu sai ta yi murmushi sai wannan al'amarin ya ba wa aisha umul mu'minina mamaki sai da ta fito daga wajensa sai aisha ta tambaye ta na ga cewa a yau kin fi farin ciki kan bakin ciki menene ya faɗa miki menene ya faɗa miki kika yi kuka sannan ya sake faɗa miki kika yi murmushi sai ta ce ba zan bayyana asirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wato wato idan da yana son ki ji da ya faɗe shi da babban murya kowa ya ji amma an ce bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi sallam ta sake tambayar ta sai ta ce mata da farko ya ce mani mala'ika na bijiro masa alkur'ani mai girma sau ɗaya a kowace shekara amma a wannan shekaran ya bijiro masa da alkur'ani har sau biyu wanda wannan kuma ya nuna alamun wafatinsa ne da ya sake magana ta biyu sai ya ce mani ke ce ta farko daga cikin iyalan gidana wacce za ta fara riskata a nan ne sai na yi murmushi a wani hadisin yana ce mata ke ce na farko daga iyalan gidana wacce za ta haɗu da ni sai ya ce madalla da ni a matsayin magabaci shin baki yarda ki kasance shugaban mata al'ummata ba bayan da fatima salamu ta ji cewa mahaifinta ya kusan wafati sai ta koma gida ta je ta ɗauko 'ya'yanta alhassan da alhussein sai ta zo da su wajen manzon allah sallallahu alaihi sallam ta ce masa ya babana ga wa'annan 'ya'yanka biyu ka gadar masu wani abu daga cikin halayenka manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ce mata amma alhassan na bashi haibata da kuma jagoranci na amma alhussein salam kuma na ba bashi jaruntata da kyautata kamar yadda kuka gani kowanne daga cikinsu ya gadar masa wani abu daga cikin sifofinsa masu kyawu an ruwaito cewa imam alhassan salam a halittarsa ya yi kama da manzon allah sallallahu alaihi fiye da imam hussein salam haka ma idan ka gan shi za ka ga haiba da shugabanci irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajensa haka ma imam Hussein alaihi salam jaruntansa ta bayyana a ranar karbala inda sojojin yazid la'aninne dubu talatin suka zagaye shi da shi da magoya bayansa 'yan kaɗan inda suka kashe su har zuwa ƙarshen su mabiyan imam hussein salam sun fuskance shi suka yi shahada a gaban jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam an rawato cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kafin rasuwarsa yana da dinari bakwai sai ya ji tsoron kada wafati ya zo masa suna tare da shi sai ya ba da umarni a ba da su sadaka kafin haka amma sai suka shagaltu da shi har sai da ya sake farfadowa sannan ya sake tambaya dangane da dinaran ya ce masu me kuka yi da kudaden nan sai suka ce suna hannunmu mun shigaltu da kai ne sai ya ce ku zo mani da su da suka zo sai ya karba ya sanya a hannu sai ya ce me muhammadu zai yi a gaban ubangiji idan ya same shi tare da wa'annan kuɗaɗe sai ya ba da umarni a rarrabawa mabukata mun yi maganar musibar ranar alhamis wanda ibn abbas ya ruwaito inda kafin haka manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami ilimin gaibi daga wajen allah kan cewa allah zai jarrabi al'ummarsa a bayansa kuma musibu kamar daren duhu za su fada masu waɗanda za su tsira 'yan kaɗan ne sai wa'anda allah ta'ala ya kubutar da su za su tsira sannan ya ƙara tabbatar da cewa iyalan gidansa za su gamu da matsaloli da dama a bayansa daga hannun al'ummarsa a bayansa don haka bai bar yin ƙoƙari ba don gani ya kubutar da su daga musiba da ke gabansu a nan sai ya yi tunanin rubuta musu wata takarda wacce ba za su taɓa ɓata ba har abada idan sun yi riko da ita a wannan halin ne sai ya ce masu ku ba ni abin rubutu don in rubuta muku wani abu wanda idan kun yi riko da shi ba za ku taɓa ɓata ba a wannan halin wasu suka yi ƙoƙarin su gaggauta kawo masa wasu kuma suna cewa ku bari can sai wani daga cikin mutane a ɗakin ya ce littafin allah ya ishe mu a nan sai ya sha mamakin yadda wani yake da jur'a ya faɗa masa haka a cikin jama'a don haka mutane da dama abin ya ba su mamaki ya kuma bayyana cewa akwai wani al'amari babba a bayansa sannan faɗin hakan da ya yi wato littafin Allah ya ishe mu ya nuna cewa sun san abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rubuta sannan suka zaɓi abin da suke so daga ciki wanda shine littafin Allah sannan suka bar abin da ba sa so wato su ne iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya karanta tarihi ya san rawar da ya taka wajen nisantar da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga shugabancin al'ummar musulmi a lokacin banda haka wato bayan kalmar littafin Allah ya ishe mu sun ci gaba da jayayya a tsakanin su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suke bayan hijabi a lokacin suka ce ba ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa ba sai umar ya ce ku yi shiru ku kuna nan kamar abokan yusufu idan ya yi rashin lafiya ku zubar da hawaye idan kuma ya sami lafiya sai ku hau kan wuyarsa sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu ku bar su sun fi ku alkhairi amma duk da haka sun sami wasu wa'anda suka tashi za su aiwatar da umarnin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai wani daga cikinsu ya tashi ya hana shi sai ya ce masa kada ka yi haka don mutumin yana faɗin abin da bai sani ba to daga nan sai kowa ya san cewa musifa ta faɗa wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayansa dan abbas allah ya da shi a duk sanda ya karanta wannan labarin sai ya yi kuka har hawayensa suka cike geminsa kamar yadda muka faɗa saboda bakin cikin abin da ya faru saboda kuma saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili wannan halin ya samar da hayaniya a ɗakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jinya daga nan sai ya ce masu ku tashi ku fita bai kamata ku yi jayayya a gaban wani annabi ba sai kuma suka tashi suka tafi sun kuma fahimci abin da yake faɗa To masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin yana cikin mai kawo muku tarihin mai wurare na al'ada masu tarihi da mawurare na addini da mawurare masu ɗaukar hankali a ƙasar iran ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya a gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin haske game da maimakon batutuwa da suka faru a ƙasar Iran. Da fatan masu saurari su ce tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bari mu ta abin da kai mana tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu kawo muku bayani kaɗan game da rayuwar wasu fitattun mutane da aka yi a nan ƙasar iran ko shakka babu tuni kun yi hasashen sunan sanannen mutumin da ya fi yin fice bayan cin nasarar jun har musulunci a iran a shekara ta dubu saba'in da tara miladiya ayatullahi said ruhullah musa khomeini jagoran juyin musulunci na iran kuma ɗaya daga cikin manyan marajiai na shi'a wanda cikin dogon hangen nesansa na son yanci ko kuma iya samar da wannan tunani na musamman na juyin halin musulunci a iran sai dai duk da kwashe shekaru da afkuwar wannan lamari amma har yanzu muhimmancinsa da tasirinsa yana ci gaba da yaduwa a yankin da ma duniya baki daya ya kasance saboda yadda yake nuna adawa da yadda muhammad rida pahlavi tsohon sarkin iran yake bin siyasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ido rufe ya sa a lokacin juyayin ashura na shekara ta 1345 shamsiya aka kama shi a kulle shi a gidan yari kafin daga bisani aka tilasta masa yin gudun hijira zuwa kasashen waje bayan shekaru goma sha biyar da yin gudun hijira zuwa kasashen waje imamu khomeini da tafi ta gare shi ya dawo gida inda ya samu kyakkyawar tarba daga miliyoyin al'ummar iran kuma ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran wanda bayan kwashe kusan rabin karni da afkuwar haka amma har yanzu masana da ƙwararru da masharhanta na duniya suke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da yadda wannan al'amari ya faru mutumin da bayan wafatinsa a watan yunin shekara ta 1989 gwamma miliyoyin mutane ne suka yi jana'izarsa wanda shine ɗaya bisa uku na dukkan al'ummar ƙasar iran a wancan lokacin kuma ya shiga cikin tarihi a matsayin jana'izar da ba a taɓa ganin irin ta ba a tsawon tarihi Said Ruhullah Musa yi Khomeini a ranar 30 ga watan Septemban shekara ta 1902 aka haife shi a garin Khomeini da ke lardin tsakiya kuma ya fito ne daga iyalai masu son addini. Mahaifinsa shine Ayatullah Said Mustapha Musawi kuma ya koma ga Allah ne watanni biyar bayan haihuwar Said Ruhullah kuma ya yi shahada ne sakamakon matakin da ma'aikatan hukuma suka ɗauka a kansa. Shekaru sha biyar ɗin farko ya yi amfani da su ne wajen koyon ilimomi da suka shahara a wancan lokacin kamar Lugan larabci mantik Fiqihu usul da ilimin hauza a wajen malamai biyu da sauran malaman yankin shahadar mahaifinsa yanayi irin na ma'anawiya yana cin abin da ya karfafa gwiwar said ruhullah wajen kama hanyar malanta yana dan shekaru sha shida da haihuwa imam ya tsara dukan iyakoki wannan suna ɗaya daga cikin ɗaruruwan littattafai ne da aka rubuta kan imamu Khomeini. A wani bangare na wannan littafin mun ganta cewa imamu Khomeini kamar sauran da dama daga cikin samari ne masu addini da ke rayuwa a garuruwa daban-daban musamman ƙauyuka daga cikin Iran. Ba shi da dukiya mai yawa, amma yana da baiwar ƙwaƙwalwar fahimta mai tarin yawa da Allah ya bashi. Daga ƙarshe ya samu ƙwarewa da ba a saba ganin ta ba. Ya zama babban mai wa'azi kuma fitaccen malami a bangaren falsafa da kyawawan halayen musulunci imam khomeini ya kasance ɗaya daga cikin mabiya ayatullahi uzma sayyid muhammad hussein burujardi daga cikin fitattun malamai amma shi babu ruwansa da siyasa ya ɗauki yanayin tsarin siyasar gwamnati ta fahalabi a matsayin lalatacciya da sa'a doka kuma ta zalunci kuma ya tsaya kyam da dukkan ƙarfinsa wajen ƙalubalantar ta bayan wafatin ayatullahi burjadi imam khomeini ya fara ayyukan siyasa sa a matsayin shi kadai kuma ya tsara jagorancin siyasa cikin tsari said ruhullah ya kammala bahangarsa kan tsarin shugabancin malamai a lokacin da yake gudun hijira da ake ci mai latul faƙai wadda take bayyana irin nau'in tsarin musulunci zai kasance a lokacin fakuwar imaman shi'a guda goma sha biyu shine abin da ake ɗauka a matsayin asalin tunani na siyasar addini a wannan lokacin ya kasance lokaci ne da ake samun ci gaban tunani na addini a ƙasar iran don haka ya zama wata dama ce da ta dace wajen yada irin tunanin imamu Khomeini a cikin al'umma zuwa ga matasa masu tasowa a nan gaba daga cikin muhimman al'amuran da aka sanya a gaba shine yada tunanin hukumar musulunci ta hanyar shahararren littafin nan ko kuma ta hanyar shahararren littafin wilayatul faqih wadda ya yadu a kasashen duniya daban-daban da ma cikin kasar iran said ruhullah musawi ya shahada sunan imamu khomeini ne bayan cin nasarar juyin musulunci a iran ya kasance babban abin da ya sa a gaba shine sayan kyakkyawan tunani ga matasa masu tasowa yana sane da irin gibin da ake da shi wajen tunkarar tunani na son duniya wajen tunkarar tunane-tunane a makarantar tauhidi ya yi ta kira ga matasa musamman ɗalibai da su farka su ɗaukaka addininsu da kuma kyawata halayensu ya ce har sai mun fahimci cewa har sai mun fahimci cewa mu kanmu muna da matsayi kuma za mu iya kuma cewa musulmi tamkar wata ƙungiya ce kuma tana da matsayi kuma tana yin abubuwa da dama da kanta matuƙar mun farka ba to ba za mu iya ba to lalle ba ma a fili yake cewa farkawa tamkar sharan fage ne na so son abu sharaɗi ne na iyawa daga can abubuwan da imamu Khomeini ke banta da shi su ne ɗimbin ilimi da tsarkin zuciya shi ya kasance yana da ƙololuwar ilimin fiƙihu da ishtihari falsafa da irfani da kuma sanin alkur'ani da sauran ilimin addini bugu da ƙari kuma ambaton Allah da tunani da ibada suna daga cikin abin da ya zamo tamkar jiki ne a gare shi ya dan farkansa da batar ubangiji babu wani aiki da ya yi sai don neman yardan ubangiji dukkan waɗannan su ne suka sanya ya koma wani malamin addini na masanin zamani kamar yadda ayatullahi sayyid i jagoran ji musulunci na yanzu yake faɗi cewa idan da imam ba shi da ginshikin abubuwa na ma'anawiya kyakkyawan dangantaka da ubangiji da aiki domin yardar ubangiji da jin tsoronsa da kuma aiki da nauyin da ya rataya a wuyansa da ba a yi nasarar junju halin musulunci ba da ba ku ƙaunaci wannan al'ummar ba da ba ku iya yada wannan hasin a duniya ba da ba ku iya tsayawa kyam kamar dutse wajen tunkarar barazana da kalubalantar makiya ba da wannan yanayi ne imam Khomeini ya raya addini a wannan zamanin kuma ya iya shiga lungu da saƙo cikin rayuwar al'umma daga cikin muhimman abubuwan da yunkurin imam Khomeini ke banta da shi shine tantance abubuwa da aka gurɓata na addini da kuma samar da sabbin mafita ga al'umma kuma ya tsaya kyam wajen ganin an yi aiki da su haka zalika ya kawo gyara sosai game da yadda tunanin mutane yake kan addini a bangarori biyu a tunani da kuma aiki a takaice imamu Khomeini ba irin waɗannan malaman ba ne kawai da suka takaita ga magana da rubutu wajen gwagwarmaya imam ya nuna cewa al'umma kamar gini ne wanda ya kamata a gina ta bisa asasi na addini don haka ne ma saboda ƙara raya musulunci ya bi wannan hanyar da manzon Allah tsiya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa ya ɗoru a kanta. Shi yana ɗaukar musulunci a matsayin wata amana ce ta Ubangiji ga al'umma. Imam Khomeini a kowane lokaci yana bayani ne game da musulunci da rawar da zai iya takawa wajen samar da yanci da dogaro da kai ga al'umma. Ya kasance yana biyar wannan lamari sau da kafa har sai haƙarsa ta cimma ruwa. wato bisa taimakon al'umma da ƙarfin Allah ya kawo ɗaukaka ga addinin Allah ya rusa sharin ɗawagitai domin ya kafa jamhuriyar musulunci ta Iran bisa kashi casa'in da takwas cikin ɗari na ƙuri'un al'umma wannan ita ce babban nasara da imam ya samu wajen sake dawo da ƙimar addini a aikace haka zalika kare haƙƙin waɗanda aka zalunta da raunana yana daga cikin abubuwan da yunkurin imamu Khomeini ke banta da shi wanda yake bin makarantar annabawa wadda ya ƙara faɗaɗa tasirinsa ya mayar da tunanin kafa jamhuriyar musulunci ta iran ta zama na ƙasa da ƙasa ya zama na ƙasa da ƙasa ya imani cewa lalle matalauta da waɗanda ake zalunta a cikin al'umma su ne jagorori na hakika da kuma kawo sauyi ya ce ya zama wajibi mu ba da dukkan ƙarfinmu wajen kare wannan hanyar ta ba da kariya ga waɗanda ake zalunta ta kowace hanya to ma saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibin jarin zamun shirin a nan sai a tare mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi nake cewa ku zama lafiya ana a ci gaba da bibiyan shirye shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu rare barkamu da warhaka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin tarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan daukar ci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako ah, ah, ah, yara A cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron bayanin alama Muhammad Sa'id jagoran Hajar Center for Islamic Propagation da ke birnin Kano, Nigeria, inda alama zai ci gaba da yi mana bayani akan nasoshin addini da ke bayanin yadda za a samu yanayi mai kyau wacce yaro zai kwanta a kai. Allama mun kintsa. Bismillahirrahmanirrahim. wa sallallahu ala Muhammadu wa alihi tahirin. Muna bayani nassin addini da ya zo dangane da samar da yanayi mai kyau, shimfiɗa mai kyau, wacce yaro zai kwanta a kai. Ina nufin shimfiɗa mana yanayin gida mai kyau wanda yaro zai rayu a kai. Idan aka sami shimfiɗa mai kyau sai a samu bacci mai kyau, sai a samu yanayi mai kyau, sai a samu dare mai kyau. shi za mu ga manzon Allah da alayensa sun karfafi wannan magana domin me da wannan ne ake samun ƙauna. idan ka girmama matakka to za ta girmama ka idan ka tausaya mata ka tausasa mata ka kimanta ta za ta kimanta ka a gane shimfiɗa ta farko mun riga mun yi ta ce a samu daidaito a samu haɗin gwiwa a samu tattaunawa don haka ba ma'ana a yi aure ba kusan juna ba ko balantana kuma a ce an yi auren ma kuna kin juna wani na nufin ba a yi shimfiɗa kyakkyawa ba da yaro zai zo ya samu wuri mai kyau na lokaci gaskiya jahiltar hanyar tarbiyya ne ke jawowa za ga an samu sajewa da dacewa tsakanin miji da mata saurayi da budurwa an yi aure sun zama miji da mata suna tsanin soyayya suna tsanin ƙaunar juna amma fa ba san yadda za su yi tarbiyyar yaransu wannan ba an samu feluwa faduwa ce babba manzon Allah ya riga ya mana nuni Allah ya sa sun yi riga sun yi mana nuni kan yadda ya kamata a tafi da komai yana cewa duk wanda ya riƙe mace ya girmama ta musadarkil wasa'il na Nuri jizgi na biyu shafi na ɗari biyar da hamsin a wata ruwa yana cewa jibril ya yi min wasici da mace har sai da na yi tsammani cewa sam ba zai yi ba a sake ta sai in ta zo da fahisha mu bayyana wato alfasha karara sai ta kasance tana ha'inta mijinta wallahi durul faqi na saduk juz'i na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas wasiyar manzon Allah da albayit alayensa wajen girma mace suna da yawa sosai kuma suna daga cikin mafi girman abin da zai taimaka wajen dawamar da soyayya da ƙauna da jin ƙai da tausayawa da mace za ta yi wa mijinta kai tsaye wannan zai haifar da mai soyayya ahlul bait sun yi mana wasiya da cewa mace ta yi biyayya ga mijinta shi ma yana ƙara soyayya yana ƙara dankon soyayya da haka namiji idan mace tana yi maka biyayya ka fahimta wannan yana nufin kai kuma ta bangaren ka ka yi kauna ka yi soyayya idan mutum ba shi da mutuntaka idan mutum bai sa ma kyautata masa ba za a ga mace tana bauta masa amma ina tana bauta masa tana rusuna masa tana abubuwa daban-daban kamar baiwa amma saboda ba shi da mutunci baya ganin kimar wannan abin da take masa saboda ka'ida ce wannan formula ce idan ka girmama kaskantaccen mutum sai ya ɗagawa ya butulci idan ka girmama mutum mai daraja sai ka mallake shi da haka kada mace ta ga tana ta biyayya tana ta rusunawa tana ta wahala da mijin yana wulakanta ta yi mata menene hali mummuna da sauransu kada ta mamaki ba ta samu miji wanda yake mai mutunci ba da karama ba ta samu miji wanda yake ya san kimar kansa ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar al'umma ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar sakon Allah ba bai ma san kansa ba wannan shine matsalar manzo Allah na ce idan mace ta yi sallah biyar ta yi azumin watan ta ta kare farjinta ba ta far alfasha ta bi mijinta to za ta shiga kofa aljanna ta kowace kofa ta zo wannan ruwaya cikin makarimin akhlaq na tabrasi shafi na 201 masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran inda alama zai ci gaba da yi mana bayani kan makullan soyayya wata ruwaya ta zo cewa manzon allah yana cewa babu wani amfani da mutum ya samu bayan amfanar zamansa musulmi fiye da mace musulma da in ya kalle ta ta faranta mishi rai in ya umarce ta ta bi shi in baya nan ta kare kanta ba ta alfasha ta kuma kare masa dukiyarsa wannan shi ma za cikin nafsul makarim ahlak na tabrasi shafi na ɗari biyu a wata ruwaya wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ce ina da matar da idan na shiga gida sai ta rungume ni ta tarbe ni idan zan fita sai ta raka ni har kofa idan ta ganni cikin bakin ciki sai ta ce me yasa ka bakin ciki idan arziki ne Allah ya lamunce ka makashi idan lahirar ka ce allah ya da maka himma sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce kai mata da albishir aljanna da aljanna ka gaya mata ita mai aiki ce daga masu aikin ubangiji kuma a kowace rana tana da ladan shahidi saba'in subhanallah wannan irin kima wannan daraja wannan ma zuwa cikin littafin makarimul akhlaq shafi na ɗari biyu daga cikin abin da ke sa mace ta kasance a abin soyayya wajen mijinta kuma su samu soyayya sosai ƙaunarsa ta yi ƙarfi don samar da gida mai ƙarfi akwai abin da ya shafi ba da kanta ga mijinta da buɗe masa kanta da nuna shagwabagunsa da sanya ta a matsayin mallakarsa mace ba ba an yi ta bane don ta ringajin kunyan mijinta kunya wani miji ake yi wa amma miji shi mahallin buɗe masa kanta ne yadda ya so akwai ruwaya da ta zo cewa mafifitan matan ku ita ce wacce idan ta yi tsaraici tare da mijinta sai ta tsaraitar da garkuwar kunya wato ta cire kunya gaba ɗaya mai wanzu soyayya za a yi kawai idan ta sanya tufafi sai ta sanya tufafin tare da shi da garkuwar kunya idan da tufafi a jikinta tana mu'amala da sauran mutane sai zamanto a lokacin tana da kunya amma idan mijinta ne ta shiga ɗaki tare shi ta ajiye tufafinta to ta ajiye kunya fa yanzu tana kallon shi a matsayin wani mutum ne wanda yake tamkar shi ne ita ita ce shi kamar yadda ba ta jin kunyar kanta ba zai ba ta ji kunyarsa ta buɗe masa tunani ta buɗe masa kwakwalwa ta buɗe masa kanta ta buɗe masa jikinta sai zamanto an samu daidaito wannan rawaya ta zo muku daga cikin littafin alkafi na kulaini juz'i na biyar shafi na ɗari uku da ishirin da hudu imam zain abidin ya nuna mana ɗaya daga cikin mukullai na soyayya da ƙauna tsakanin miji da mata a cikin ruwa da ta zo daga cikin littafin tuhafil uqul shafi na 239 imam yana cewa babu wadatuwa ga miji daga abubuwa uku tsakanin shi da matarsa wato lallai yana bukatar wa'in abubuwa uku na farko neman dacewa da jawo dacewarta da sansa da santa gare shi da kyautata halinsa tare da ita har sai ya jawo ta zama mai ƙaunarsa sosai da yin amfani da abin da zai karkato da zuciyarta ta hanyar Hai, a wato shakali mai kyau aidanta yi mata ado ta yi masa ado ta yadda za ta ringa sha'awa sannan kuma ya yalwata mata tana bukata abubuwa gunsa ya samun mata wannan zai sami ta so shi sosai hakanan ita ma babu wadata ga mata tsakaninta da miji wajen nemo soyayyarsa daga abubuwa uku na farko kare kanta daga dukkan dauɗa ta tabbata ya samu nutsuwa lallai ba ta neman wani sai shi ta yadda a kowane hali na so da ƙauna da ƙi ba za ta yin wani abu wanda yake na cin amanarsa ko da ta ki shi da kuma tattaro shi da hali na gari don ya tausaya mata yayin da ta fada cikin wani hali zamanto ta san da za ta ringa jan hankalinsa don in rana ta kware mata to zai mata inuwa da kuma bayyanar da tsananin soyayya gare shi ta hanyar ba da kanta da yin ado gare shi a idansa to wannan abubuwan sirri ne babba wajen kafa gida wanda za su kaunaci juna domin samar da iri da kuma zuriya ta gari da za ta samu mahalli mai dacewa wajen tarbiyyar da 'ya'ya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu raro ga shi dai allama ya fara sakin linzami amma za mu dan taka masa birki muna ƙara godiya ta musamman ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadis center for islamic propagation da ke birnin kano da wannan muhimmin bayani a maimakon radio biyu da ke karkashin hasa tv a nan birnin tehran ni a kunya da shine na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ku bi malaman makaranta kun ga irin kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri don da shi mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa to ba tare da lokaci ba yau shirin namu ya gaito muku hussein saharabi ne wani fitaccen mawaki a nan kasar iran domin jin irin kolin da zai baje mana a waƙar da ya mana wadda ta shafi wato yanayi da kuma yadda abubuwa suke jujjuyawa da fatan masu saurara su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin waƙa a bakin mai tafi daɗin ji masu magana to ga fili ga mai doki ya saurari lafiya. زن هم بود دلم بی هم زبونه چه دلم شو ماجراشه چقدر شروه چقدر غم تو صداشه چه دلم شو ماجراشه چقدر شروه چقدر غم تو صداشه کجای هم بون کجای یار جونی کجای همبون کجای فقط آواز تو دار و دواشه فقط آواز تو دار و دواشه بزن تا دلم سامون بگیره saurari hussaini Saharabi kenan wani mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waka da ya mana da ya waƙe ɗabi'a da yanayi da yadda abubuwa suke jujjuyawa yau da kullum. Da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. barin jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci a tabe ma shiri na gaba za a ji mu dauke da tawakar da kuma wani waƙin na daban amma kafin nan amma dun kowa da kowa ni ma dukun shirin shaku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na gizo wato www.tcb1.ng a huta lafiya. بکشین شعرا بالا لنگر بردارین حالا بکشین شعرا بالا لنگر بردارین حالا میریم به سید ماهی تا تو قاپی دریا میریم به سید ماهی تا تو قاپی دریا آی شکرو وای شیرین